This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murar Amurka ne kuka sake kamawa a daidai wannan lokaci akan mitoci 16, 22 da kuma 25 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niya ana kuma iya kama mu a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na eh, na dare tare kuma nake da Grace Alheri Abdu muka sake dawa daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. A yau ne an kammala taron sababbin ministoci na bita wanda kuma wakilinmu Umar Faruk Musa ya yi magana da Solomon Dalon wanda ya yi masa bayani. Shugaban kasa ya nuna cewa an rage yawan ma'aikatan gwamnati ne amma ba wai an rage matsayin ministoci ba da kuma aikin da za su yi ba To a jamhuriyar Nijar kuma ana zaman ɗarɗar tsakanin makiyaya da manoma a wani ɓangare. An nuna mana su jandarmomin sun zo sun samu ce tare da ɗan shi sun hakore shi da gudu ya yi gudu ɗan shi ya bi shi da sun ka cimma ɗan sun ka take sun ka wuce sun ka kamo uban sai ya ce to ai kun kashe min ɗa. To haka yake sai kuma a gyara zama domin za a ji duk abubuwan da muke kunshe da su a cikin wannan dare ciki har da wayar da za ku bugo mana ku faɗa mana ra'ayoyinku. Yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Gwamnatin Amurka ta bayyana yau Juma'a cewa an samu ci gaba a fannin kwadago inda aka ƙara guraben ayyuka 271 a watan Oktoba, wanda kuma mai yiwuwa ya sa babban bankin ƙasar ya ƙara kuɗin ruwa wata mai zuwa. ma'aikatar kwadago ta ba da rahoton cewa adadin marasa ayyukan yi ya ragu zuwa kashi biyar cikin ɗari watan da ya gabata matsayi mafi kankanci cikin shekaru bakwai ƙasa da ta fi kowace karfin tattalin arziki a duniya ta farfado daga tafiyar hawainiyar da aka fuskanta wajen ɗaukar ma'aikata a masana'antu inda yanzu wake ɗaukar ma'aikata a cibiyoyin kasuwanci da dama da suka hada da cibiyoyin lafiya da kasuwannin sai da kaya da na abinci da kuma fannin ayyukan gine-gine masu sharhi kan lamura sun yi hasashen cewa guraben ayyukan da za a kara watan da ya gabata ba za su haura na watan agusta da satumba sosai ba. jami'an a birnin moscow sun ce sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na kasar rasha serge lavrov sun tattauna a tawayar tarho a yau juma'a a yunkurin faɗaɗa ɗaukar matakan siyasa na shawo kan rikicin siriya da zai kunshi ƙungiyoyin 'yan tawaye da jami'an gwamnatin assad ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta faɗa a wata sanarwa cewa lavrov da keri sun tattauna dangane da neman ɗaukar matakan haɗin gwiwa kan ƙungiyar isis da sauran ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi banda wanda ake ɗauka kan ƙungiyar mayakan da ke gabas ta tsakiya a farkon shekarar nan rasha ta ɗauki nauyin tattaunawa da babbar jam'iyyar hamayya ta ƙasar syria syrian national coalition a yunkurin zaman tattaunawa da gwamnatin Siriya. Haɗakar ƙungiyar hamayya ta Siriya ta ƙauracewa tattaunawa da Rasha ta shirya cikin watan Fabrairu da Afrilu da ya gaza cimma maslaha. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta ɗauki mataki yau Juma'a na inganta harkokin tsaro a tashoshin gabas ta tsakiya inda jiragen fasinja da na dakon kaya suke tashi zuwa Amurka. yayin da ake ci gaba da bincike kan bom ne ko bom ne sanadiyar hatsarin jirgin sufuri na kasar rasha a sinai makon jiya babban jami'in tsaron cikin gidan amurka john johnson ya ce matakan da za a ɗauka za su shafi ƙa'idojin tsaron da ke ƙasa a tashoshin jiragen sama waɗanda ke tashi kai tsaye zuwa amurka sai dai bai ambaci tashoshin jiragen saman da aka tsabota matakan tsaron ba johnson ya ce za a ƙara tsawata binciken kayan da ake shigarwa jirgi da tantance irin matakan tsaron da jami'an kasashen ketare ke ɗauka a tashoshin jiragen sama amurka kuma za ta taimaka wajen inganta tsaro a tashoshin jiragen sama ya ce ma'aikatar za ta ci gaba da nazarin harkokin tsaro a tashoshin jiragen sama da nufin tantance ko akwai buƙatar ɗaukan waɗansu matakan tsaro na daban al'ummar ƙasar saliyo suna zaman sauraron sanarwar hukumar lafiya ta duniya gobe asabar inda ake kyauta zaton hukumar za ta ayyana ƙasar a matsayin wadda ta shawo kan cutar ebola bayan an shafe kwanaki 42 ba tare da samun wani sabon rahoton kamuwa da cutar ba jami'in hulɗa da jama'a na ƙasar abdullah bairaitai ya ce ana shirin gudanar da gagarumin biki a duk faɗin ƙasar domin nuna farin cikin ganin wannan rana za ta kuma kasance ranar da za a tuna da kimanin mutane dubu hudu da suka rasu sakamakon kamuwa da cutar berate ya ƙara da cewa waɗansu ayyuka da ake shirin gudanarwa gobe asabar sun hada da zaman dirshan da ƙungiyoyin mata za su yi a ranar don karrama ma'aikatan jinya da suka hada da waɗanda suka rasa ransu sakamakon cutar gobe asabar din har yau ana sa ran cewa shugaban kasar ernest boy koroma zai yi jawabi ga kasa ya ce shugaban kasar an ce shugaban kasar kasancewar zai jinjina wa dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa ga yaƙi da cutar ya kuma yaba da mutanen da suka yi ta fama da ita a saliyo jami'in hulɗa da jama'ar ya ce gwamnati za ta kuma shaidawa al'ummar ƙasar saliyo su zauna a faɗake su kuma ci gaba da kiyaye dokokin rigakafin kamuwa da cutar ebola gudun kada ƙasar ta bi sahun liberia inda aka sake samun ɓullar cutar bayan an sanar da shawo kan cutar a ƙasar ƙasar saliyo dai ta ƙara ɗaukar matakan sa ido a kan iyakarta da gini inda aka sami mutane uku da suka kamu da cutar a makon da ya gabata To kun sha labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau ne aka kammala taron bita na sababbin ministoci wanda kuma barista Solomon Dalong yana cikin masu jiran gado wanda wakilinmu Umar Faruk Musa ya tambaye shi kuma ya masa ƙarin bayani. Sababbin ministoci masu jiran gado su 36 sun kammala taro na bita na kwanaki biyu da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shirya musu domin fahimtar da su akan manufofi na wannan gwamnati ta canji. Na tuntuɓi ɗaya daga cikin ministocin masu jiran gado wato barista Solomon Dalun. a Abin da muka koya cewa lallai ne yayin da muke zama wa limaman canji babban bukatu mu shine a musadakar da kai kuma a nuna sanin ya kamata. Akwai bayani da shi shugaban ƙasa ya cewa waɗansu ku ba za a ba su ofisoshi ba, kamar ministoci ne na je ka ka saboda irin talaucin da Najeriya take ciki. A'a wannan ko shi shugaban ƙasa a jawabinsa na buɗe wannan taron ya yi gyara ga waɗannan bukatu wanda kafofin labarai suka fitar su ya yi wannan gyara Ta tsarin mulkin Najeriya ta nuna cewa kowane jiha a yayin da ake nade membobin majalisar zartarwa tana da iko ta samu mutum daya. Shugaban kasa ya nuna cewa an rage yawan ma'aikatan gwamnati ne amma ba wai an rage matsayin ministoci ba da kuma aikin da za su yi ba. Amma kada a manta iko na raba waɗannan mukamai cewa wannan zai samu wannan A ma'aikata ya shugabance sa iko yana tare da shugaban kasa ne saboda haka a yadda muka fahimci shi kuma mun gamsu a bayaninsa ba tana karo da abin da ake yawo da shi cewa ya ce waɗansu za su zama ministoci na jeka an yi ka wannan ya gyara wannan ra'ayi saboda haka abin da muke so yan jarida yan najeriya su sani ne, za a yi ministoci talatin da shida ma'aikatan gwamnati kuma ba su kai yawan su ba kuma shugaban ka zai raba waɗannan ministoci bisa ga waɗannan ma'aikatu domin a samu biyan bukatan gwamnati. Wato kana nufin dukkan ku ministoci za a ba ku ofisoshi a waɗannan ma'aikatun da aka rage yawan su suka zama 'yan kaɗan kenan ba wai wani zai kasance ba da ofishin zuwa ba sai dai a kira shi taro na mako-mako na majalisar ministoci. Bayanin da shugaban kasa ya kowane minista za a ba shi aiki da zai yi za a bashi kuma ofishin aiki bisa ga matsayinsa. Barista Solomon Dalon kenan ɗaya daga cikin sababbin ministocin da aka bai horo na kwanaki biyu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya shirya ma sababbin ministoci da za a rantsa kwanan nan. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Lallai shugaba To a jamhuriyar Nijar kuma ana cikin ɗarɗar a tsakanin makiyaya da manoma sakamakon mutuwar wani yaro ga wakilinmu daga Nijar. rahotannin da ke hitowa daga karkar bazaga a gundumar birnin kwanne a cikin jihar tawar jamhuriyar niger na cewa ana zaman ɗarɗar yanzu haka tsakanin manoma da makiyaya a yankin shiko da ke cikin da'irar bazaga kun mutum guda ne ya sheƙa lahira zoke yanzu to bayan sabkowar makiyaya daga adarcin wannan ƙasar da ma waɗanda suka fito daga waɗansu yankuna na niger da najeriya a wannan yankin na shiko sai dai makiyaya sun sun abkama wannan yankin ne gabanin lokacin sakin daji da hukuma ke tsaidawa a kowace shekara kuma riskuwa shugaban kungiyar amfen ta makiyaya reshen birnin kwanni ya yi muna bitar yadda aka yi an nuna mana su jandarmomin sun zo sun samu bahila ce tare da ɗan shi sun hakore shi da gudu ya yi gudu ɗan shi ya bi shi da sun ka cimma ɗan sun ka take sun ka wuce sun ka kamo uban sai ce to ai kun kashe min da sun ka mai bugu biyu sun ka jefa shi mota sun ka ɗauki gawa sun ka gidan sanyi. sai dai magajin garin bazaga a zantawar mu da shi ta waya a yau da safe ya ce ba haka abin ya faru ba. gajiya ko shekaran jiya ne sun ka samu sun ka yi na tamfo gidan wani yaro wanda an ka ce sun ka kabri shi ga kai sun ka yi mai ga kai ko da sun ka ɗauko sun kawo likita ya sai ya rasu nan abin ga. A aka yi aka kabre shi ana bai da shi gudana ne ya gudu koya ne aka yi. Wasu aka kora to shi sai yaro na karami sai ya labi. da ya labi cikin haki shofar ɗin bai yi sayar da kwanta ba da yana nan cikin abin ga cikin haki yadda sun ka rubuta. A yau da safe mun isa a ofishin jandarmu na nan garin birnin Kwanni sai da shi shugaban rundunar jandarmomi ta birnin Kwanni cewa da Sebe ya yi mana bayanin cewa dokokinsu na soja ba su ba shi damar ya yi magana da mu akan kowane zance ba amma dai ya ce akwai shugaban gunduma cewa da prefe shi yana iya mana bitar abin da ya faru shi ma prefen a lokacin da muka tuntuɓe shi game da maganar ya ce muna baya da damar tattamna tare da mu saboda yana shirye-shiryen tahiya ya mai zuwa congress shi dai wannan yankin ya yi ƙaurin suna ƙwarai da gaske tunda a kowace shekara ana samun arangama da hasarar rayuka tsakanin manoma da makiyaya irin wannan lokaci na shuɗewar damana haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a shanguriyar nijar sai kuma maganar tsohon mashawarcin shugaban kasa akan harkokin tsaro samba da suki wanda a lokacin gwamnatin jonathan goodluck yake ne a mashawarci to an ba shi izinin fita don neman lafiyarsa amma mutane suna ta magana akan yadda ya kasa fita ko kuma aka hana shi sakamakon wasu abuwa da suka taso ga madina dauda da mai fashin baki akan lamarin alƙaluma sun ruwaito cewa kafin a kai su mame gidan samba da suki jami'an tsaro sun gayyace shi ne domin wai ya zo ya sake amsa wasu tambayoyi na daban da suka jebanci sayan mukamai tun zamanin mulkin goodluck jonathan amma sambo da suki ya ƙi amsa gayyatar akan haka ne na tambayi barista mai nasara kogo ibrahim kwararre a fannin kundin tsarin mulki da kuma zamantakewan dan adam ko menene doka ta tanada idan kotu ta baiwa mutum izinin tafiya amma kuma jami'an tsaro na neman hanawa ga abin da yake cewa hukumomi na gwamnati hukumomi na tsaro na doka suna da yanci da za su kira kowane ne ya zo ya yi bayani domin bayanin nashi ai ba wai bayani ne ta fuskar shi ana magana ya yi laifin ba a'a yana nan wanke yake tas yake har sai kotu ko kuma hukuma ta tantance ta tabbatar da laifin shi an kuma yi furuci cewa an yanke hukuncin yana da laifi akan wannan zargi da aka yi wato wannan shine ɗaya daga cikin canjin da ake kawowa da zai nuna cewa babu wani mahaluki ko wani dan adam komin karfin shi da ya fi karfin doka kanar samba da su dai yana ɗaya daga cikin manya kuma kwararru a harkar tsaro da a yanzu haka ake tuhuma akan batun sayo makamai wani al'amari da ya ɗauki hankalin manazarta bashir baba ɗan jarida ne mai zaman kansa ya tofa albarkacin bakinsa a game da tuhumar da ake yi wa samba da sukin dole akwai al'amarin siyasa kuma ko shi lokacin da yake mukaminsa ai yayi ma wasu haka dama wa kamata dini ta danin ne aka ce abin da a yi maka inda duk ka kai da tausayin irin su a gaskiya sai kaga cewa ba su cancanci ka tausaya musu ba Fatanmu ɗaya, Allah ya sa waɗanda suke kai yanzu za su koyi darasi daga abin da yake faruwa domin mutane ne waɗanda sun rike mukami amma ba su tabbatar da cewa an yi wa talakan ƙasa ko ku an gyara ƙasa yadda ya dace ba yau inda a ce a lokacin da mutumin ne yake rike da mukamin nan ya tabbatar da cewa gwamnatin da ya yi aiki cikinta ta samar da asibitoci na kwarai gana cewa zai tafi kasar waje ma duba lafiyarsa ai ba za ta ko taso ba to yanzu gashi nan yana baya da lafiya yana so zai tafi asibiti a kasar waje domin ya san cewa gwamnatin da ya mulki da ya aiki cikinta bata samar da bata inganta asibitocin najeriya ba ballanta na je nemi magani madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya yauni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. ta sai mu je kai tsaye mun sami kira daga Kaduna. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Ta malam na Kaduna barka da shigowa yake magana. Yawan Malam Kabara Ibrahim Alaramma ne riga cikin Kaduna. To Ibrahim Alaramma na sauraron ka. Me ra'ayinka a yau Juma'a? Dangane da shugaban namu Muhammadu Buhari ya bayyana cewa ministocin shi ba kowanne ne zai samu a ofis ba. To gaskiyar magana wasu suna ta magana cewa wannan ya karya ma tsarin dokar Najeriya. mun sani cewa Ibrahim Alarama inda ka saurari rahoton da kyau zaka ji cewa shi ya ce ba haka abin yake bane ya rage yawan ma'aikatu ne zai haɗe wasu cikin wasu ba wai a ce baka da ofis ba da sauransu in ka kula da magana da Salaman Dalanye ya ce ba haka magana take ba inda mutane ke magana yawa to mm. madalla kaga ai da ana ta cewa ai zai wani ba za a bashi ofis ba saboda haɗu dace ba to eh. fatan mu dai ya kamata a ce duk wani tsari da shugaban nan zai yi to fa yana yi ne domin mu mu dinga hakuri ko mu dinga ba shi uzuri mu dinga fatan Allah to mun gode Ibrahim Alarama bari mu je ga Sokoto hello hello to ina ga mun rasa na Sokoto kar a manta yau juma'a muna magana ne inda in an kira mutane ke faɗan ra'ayin da yake bakinsu a yau wanda kuma da fatan za a ci gaba da kiran mu kamar yadda aka saba hello na ji kamar eh, to shi ma an rasa shi to ga wani daga taraba hello salamu alaikum eh, hello ina jinka ina jinka to wane ne daga taraba to kace wane Nasiru ma Nasiru wannan daga Taraba kamar kuma ga local gama. To Nasiru muna jin ka menene ra'ayinka a yau daga Taraba? Eh, eh, to ra'ayina dai alhamdulillah mu gode Allah subhanahu wataala da Allah ya ba mu shugaba hatiki kuma jarumi wanda yake ta talakawa kuma yadda ake ta korafi a a kan wasu ministocin ba za su samu ma'aikata ba wannan a yi haƙuri a bar wa Allah ikonsa a bar shi da hikimarsa shi yasa abin da zai ya dace shi yasa kuma abin da zai aiwatar a nan lamarin kowa gaskiya ba Eh, to mun gode a su yi hakuri a kai hankali ne a yi hakuri a bashi dama a yi masa addu'a taimaka masa to mun gode kwarai sai kuma babba ta raba mu tafi rijiyar lemu a jihar Kano wane ne ke magana a rijiyar lemu Assalamu alaikum sunana Sani Idris mai Samira daga rijiyar lemu Kano Najeriya. Ra'ayina gaskiya ni ma ina so in wa shugaban kasa Muhammadu Buhari fatan alkhairi da kuma duk irin abubuwan da yasa sa a gaba muna fatan Allah ubangiji ya taimake shi. Sannan magana akan ministoci ko guda biyar aka yi mana mu yayi mana a mu a sa ka ce ko guda biyar yayi mana dan mana fata ne saboda mm. ma'aikatar da za a rage a rage a tabbatar da wanda ya kamata haɗa biyar ma a haɗa su gode mu dai duk abin da Buhari muna goyon bayan sa muna fata Allah ubangiji ya taimake shi ya bashi nasara saboda abubuwan da ake a baya muna so a samu gyara ne yadda ya kamata wannan shine ra'ayina daga sani Idris mai sanar da jin neman kan Najeriya to to mun gode sai kuma mu tafi haɗe ja assalamu ah, alaikum wa alaikum salam to wani ne ke magana abubakar muhammad dan a jarin da kwatar to abubakar muna sauraron ra'ayinka a yau juma'a ni ra'ayi na duk wannan korafe-korafe da mutane suke yan pdp ne wannan duk irin abubuwan da suka yi korar kunya ce saboda sun ga abubuwan da ya zo za a yi gyara a kai to kamar yaya kamar ya duk wani irin abubuwan da aka yi kamar da suke cewa wannan gwamnati ta ki ta yi wani abu in sun duba baya su suka ebe kudin kasar nan daga jihar har kasa hmm. eh, ina jin ka ina jin ka kuma yawa to kuma yanzu ga shi Allah ya kawo gyara amma kuma su suna korafa wannan gwamnatin wata ne wata fara to shida to muna godiya sosai sai kuma mu tafi kano uh, salamu alaikum muna da cikin kanin har yanzu kuma hello Sunana Uba Shani Haruna makanikar rediyo daga jihar Kano. To, Uba, me ra'ayinka a yau Juma'a? Muna jin ka. Ra'ayin na tunda mun samu shugaban kasa hmm. mai tsoron Allah. Hmm. Dan Allah, dan Allah ba fiye hankalin Allah ya ta. Hmm. Komai zai daidaita. To, mun gode kwarai. komai na Allah ne da a yi kasar ba haka take ba. ok to mun gode maka sai mu ce sai wani lokacin kuma bari mu tafi Nijar. hello. salamu alaikum. wa alaikum salam na Nijar wa muke magana. umma malam Ali na da dogon a cikin jamhuriyar Nijar. to malam Ali menene ra'ayinka a yau? ni abin da an ra'ayi na lalle eh, idan ku Allah ya kai mu da rai. a nan cikin nijar za a zaɓen ɗan takara wanda zai shiga jam'iyyar sai da tarayya muhammadu ishi ina so ɗan ƙasar nijar ku kaɗa mai kwara ɗari bisa ɗari don sabida ayyukan da fara shiga da muku talakawa. to muna godiya. kuma a nan mm. nijar kun sa akwai yan siyasa. to muna godiya sai mu tafi kuma abuja salamu alaikum. alaikum salam. to wane ne daga abuja bayan mun fito daga nijar. Alhaji Audu Salihu daga Abuja. To Alhaji Audu Salihu menene ra'ayinka a yau? Hello, kana jin mu? Alhaji Audu? Hello? To, to, to, eh, yawo muna jin kawo, alaikum salam. Alhaji Audu ne dawo? Oh, to, awal, oh, to mun rasa Alhaji Audu kenan. To, muna jin ka daga gashuwa, awal, menene ra'ayinka? To, me ra'ayinka? wato ni ra'ayina ina ganin 'yan najeriya ba su da haƙuri da siya eh. gwamnatin da aka ce za a yi gyara cikin wata shida a ta surutu irin wannan ai ya kamata a bata lokaci kamar shekara biyu har eh. in an ga wani abu bai gudana ba na hmm. gyara sannan a fara surutu amma ai ba a isa magana ba irin to mun gode a wali sai kuma mu tafi jihar yobe ne dan eh, wane ne daga yobe Salamu alaikum. Wannan ba hujja ba Malam na yobe ai ban mu ji ka ba da farko menene sunan ka? Eh ra'ayina shine burabura. Ah sunan ka zaka fara faɗa mana. Abin da yake yana mana tribalism. To kan to kana jin mu? Eh, Yawa sunan ka baka faɗa mana sunan ka ba. Musa Imboma daga Fataston Tiken Shanu. To kace ana nuna muku tribalism kabilanci kake nufi ko menene? kabilanci ke nuna mana kuma shiwa yana fifita shiwa wani bangare wanda mu kwata-kwata baya yi da mu shiwa ne shugaban kasa kowa ne shi gwamnan mu gwamnan oh, ku to shine kake magana akai to na gane eh. to mun gode sosai to yana eh, muna fatan suna jin ka to ai ya abin da za mu iya ɗauka kenan bari mu ɗan shakata ka biya bukata ta. In bello ɗan shabi, ni bello mu lallaba hazanu. In ni tura ta, kuma kai ban mu ce ku tura ba. Motar gada a cikin turɗa, tana ta ƙauye ta taru. Siyasa ƙauye ta taru don can ƙata ka kowata. An sare wani don hauka, an mare wani don hauka, wani yayi saisawa in taho bai sake ta ba ka saboda bi ɗabbarin gobe don mai gyarawa shi gyara kamar gobe za a koma yin zaɓe mai alfahari an zaɓe shi ko gama shiri wa ka ɗauka ta yi ko lallaɓa sannu har da duniya daban tsoro Allah kyauta ma yaron ga ɗan yaro mai zama babba ni alhaji bello ɗan shabiru sai kuma mu je ga sharhin muryar Amurka. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na goyon bayan matsayin da ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka ko kuma au ta ɗauka na gudanar da bincike kan cin zarafin bil'adama da ake yi a ƙasar burundi kwamitin wanda ke ɗauke da mambobi goma sha biyar a wata sanarwa da ta samu goyon bayan dukkanin mambobin wadda aka fitar a ranar 28 ga watan oktoba ya ce yana cike da damuwa da tashin hankalin da ake ci gaba da samu a ƙasar ta burundi bayan sake zaben shugaba pierre nkurunziza ƙasar amurka na lalle maraba da wannan sanarwa da kwamitin ya fitar game da burundi da kuma yadda kwamitin ya mai da hankali wajen sasanta rikicin kamar yadda kungiyar tarayyar ƙasashen afirka ta ɗauki matsaya a ranar 17 ga watan oktoba kan cewa a yi zaman sasanta rikicin kasar ta hanyar gayyatar bangarorin da suka hada da gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki da ke ciki da wajen kasar hakan ya sa kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ke yabawa da ayyukan shiga tsakani da shugaban uganda yoweri museveni ke jagoranta a madadin ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka ko kuma eac da ke samun goyon bayan ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby amurka na ƙara jaddada kiran ƙungiyar ta au na zauna kan teburin tattaunawa wanda zai kunshi dukkanin ɓangarorin da ke burundi ya kara da cewa amurka na maraba da allah wadai din da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi kan tashin hankalin da ke aukuwa da kuma cin zarafin bil'adama da ake a ƙasar ta burundi wanda ake zargin jami'an tsaro da su kansu bangaren 'yan tawaye da aikatawa da sauran ƙungiyoyi da ke rike da makamai amurka kuma ta ce tana goyon bayan aniyar da kwamitin ya ɗauka na ganin an hukunta duk waɗanda aka samu da laifi mr kirby ya kuma kara da cewa amurka ta samu kwarin gwiwa daga yadda majalisar ɗinkin duniya ke tafiyar da rikicin na burundi a ƙarƙashin jagorancin sakatare janar banki mun wanda ya mika ta yin taimakawa a wata sanarwa da ya fitar a ranar 27 ga watan oktoba domin bin matakan da ƙungiyar kasashen afirka da kwamitin tsaro suka shata don ganin an shawo kan wannan rikici amurka a shirye take ta goyi bayan ƙungiyar au da ta kasashen yankin gabashin afirka da kuma al'ummar burundi domin a gaggauta gudanar da zaman sasanta rikicin a wajen kasar wannan hanya a cewar amurka ita ce mafita ga rikicin da kasar ke fuskanta tun bayan da shugaba nkurunziza ya kudura aniyar yin takara a wa'adi na uku lamarin da ya saba wa yarjejeniyar arusha da aka kulla wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar to yanzu kuma sai mu koma ga inar amal mu ji takaitattun labarai Gwamnatin Amurka ta bayyana yau Juma'a cewa an samu ci gaba a fannin kwadugo inda aka ƙara guraben ayyuka 271 a watan Oktoba wanda kuma mai yiwuwa ya sa babban bankin ƙasar ya ƙara kuɗin ruwa wata mai zuwa. ma'aikatar kwadago ta ba da rahoton cewa adadin marasa ayyukan yi ya ragu zuwa kashi biyar cikin ɗari watan da ya gabata matsayin mafi kankanci cikin shekaru bakwai jami'ai a birnin moscow sun ce sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na kasar rasha sergei lavrov sun tattauna ta wayar tarho yau juma'a a yunkurin faɗaɗa ɗaukar matakan siyasa na shawo kan rikicin syria da zai kunshi ƙungiyoyin 'yan tawaye da jami'an gwamnatin assad To da takaitattun labaran shirin dare ya kammala sai kuma da safe in Allah ya kai mu za a ji abokan aiki da duku-duku da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri abdul ta na gabatarwa da kuma wanda ya jagoranci shirin Dan Brown sai kuma injiniyar mu ta yau Nashon Kale. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.